هل أتاك حديث الجنود ya kai wannan manzo shin labarin rundunar da suka taru domin yaƙar gaskiya da hana yaɗuwarta ya zo maka